الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فنعود الى قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون في الايه في الايه التي تليها فاولئك هم الظالمون وفي ثالثتها فاولئك هم الفاسقون هل هذه اوصاف لموصوف واحد او لموصوفين متعددين قولان للعلماء بعضهم قال إن الكافر ظالم لقوله تعالى والكافرون هم الظالمون وفاسق لقوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار أي كفروا وبعضهم قال يكون كافرا في ثلاثة أحوال أولا إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أمر الله فقال هذا جائز يجوز لنا أن نحكم بالقوانين الوضعية يجوز لنا أن نحكم بخلاف حكم الله تعالى إذا قال ذلك واعتقد ذلك في قلبه فهو كافر لقوله تعالى أفهم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون ثانيا إذا اعتقد أن حكم غير الله تعالى مثل حكم الله تعالى فلك الخيار وإما أن تحكم بما أنزل الله وإما أن تحكم بغير ما أنزل الله والذي يعتقد ذلك كافر ثالثا إذا اعتقد أن حكم غير الله تعالى أحسن وأنسب للعباد من حكم الله تعالى وهذا كذلك كافر بدليل قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون ويكون ظالما إذا اعتقد أن حكم الله تعالى أحسن الأحكام وأنفع للعباد والبلاد وأنه الواجب تطبيقه ولكنه حمله الحب والحقد المحكوم عليه حتى حكم عليه بغير ما أمر الله فهذا ظالم لنفسه غير غير كافر ويكون فاسدا إذا اعتقد مثل ما ثبت أي أن حكم الله تعالى هو أحسن الأحكام وهو الصالح للعباد والبلاد وأنه الواجب تطبيقه ولكنه حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو لرشوة يتعاطاها يأخذها من صاحبها فهذا فاسد فسقا أصغر غير خارج من الملة وهذه الأقوال في المسألة ما في إجابة يا إخوة مسلمين وبنجي تعالى يا فتاة في الكتاب من الجرمة أفرقا سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا waɗanda suka yi imani la tuqaddimu kar ku gabatar da kar ku gabatar da magana ko aiki baina yadda Allah wa rasuli kafin Allah kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada ku ce haramun ba Allah ne ya haramta ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ku ce wajibi abinda wajibcin sa bai tabbata ba a qur'anance ko a hadisance kar ku ce ayi bayan ba Allah da manzon sa ne suka ce ayi ba kar ku sai an hana cikin abin da ba Allah da manzon sa ne suka ce an hana ba shine ma'anar la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasul wattaqullah ku tsoratu ubangiji ku ji yayi azabar ta inna Allah sami'un alim lalle ubangiji ta'ala mai ji ne dangane da maganganun ku masani ne dangane da abin da ke kunshi a cikin zukatan ku kafin ku furta da baka hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari daga abdullahi ibn abi mulaika yace abdullahi ibn zubair ya ba su labarin cewa waɗansu mahaya cikin kabilar banu tamim sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi da suka zo suka karɓi musulunci suka tashi komawa garin su sai ake tunanin wa zai shugabance su wa za a naɗa musu amir ko sarki a gare su sai abubakar su ce ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam amir al-qaqa ibn ma'bad a shugabantar musu da qaqa ibn ma'bad mana sai Umar dan Khattab ya a'a amir al-aqra ibn habib a shugabantar musu da al-aqra ibn habib wanda Umar dan Khattab ya kawo shawara kishi ya kasa ibn Abubakar nan take sai sai ibn Abubakar ce da Umar ba abin da yasa ka kawo wannan magana sai dan ka saba wa zakira Umar dan Khattab ya mayar masa da martani cewa ni ba dole sai in saba maka ba Abdullahi bin Zubair yake fata maraya sai suka ci gaba da husuma da mutuwa tsakankanin su juna har muryar su ta dauke ka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ubangiji da Allah ya mutu tsawa da wannan aya su da sauran mu'minai ila yawmul qiyama ya ayyuhallazina amanu لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم abin da kai abubakar ba ka da ta cewa kan cewa wani za a nada kai ma umar ba ka da hurumi akan cewa wani za a nada idan kun yi haka kun yi kishiki gaba ga Allah gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to idan ya zanto ba da shawarar nada wani mutum an hana abubakar da umar wanda su ne khairul umma ba da nabiya kada su ce su saurara su ne manzon Allah zai ce ina ga wanda ya kirkiro wata ibada ya kirkiro wani abu cikin addini sai a zo ayi ina ga wanda ya kago wani hukunci ya wajabtawa kansa ko ya wajabtawa mutane ko ya sauke shi akan shi ko ya sauke shi akan sauran mutane yaya za a ce masa wannan shi ne sanadiyar saukar aya sai su zanto ka ce a gare su ka ce akan dukkan mummune har ya zuwa ta kiyama Abdullahi da Abbas an ruwaito magana daga gare shi a cikin littafin Ibn Jarir Sabari na tafsiri dangane da fassara wannan aya la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli yace ma'anarta la taqulu khilafa al-kitabi wa sunnah kada ku kuskura ku fito wata magana kishiyar alqur'ani kishiyar ingantaccen hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da za ku faɗa ya zanto kun bi bayan abin da qur'ani yace ku ce ni abinda duk za ku faɗa ya zanto kun bi sawayen hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ba ra'ayin ku ko sun zuciya su ko kawai cikin addini ba daga nan ibn jarir sabari ya sake wani magana daga mujahid ibn jabal wanda almajirin abdullahi dan abbas ne da yazo fassara wannan aya abin da yake la taftaju ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi shay'in hatta yaqdiyahu Allahu ala lidalik kar ku ce za ku bai wa Allah shawarar yi kaza ko manzon Allah shawarar yi kaza har sai Allah ya zartar da hukunci a kan wannan kar ku ce ayi kaza ko a bar kaza kar ku ce za ku ba da fatawa cikin addini sai abin da Allah ya ce sai abin da manzon Allah ya ce al-imam ibn kathir ya zo tafsirin ayar yace abinda ayar take nufi la tufriqu fil adiya qabla ku daina gaggawa ku daina hanzari da azurfafi cikin waɗansu al'amurra tun kafin Allah ya ce da kun koma sallah bal kunu taba'an lahu fi jami'il umur ku zanto masu biye ga Allah biye ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin dukkanin lamurra abin da yake na wajibi ko mustahabi ko makaruhi ko haram abin da yake na komai da komai kada ku ce za ku bi so na ku sai abin da Allah ya ce wa qala al-allama jamaluddin al-qasim babban malamin nan jamaluddin al-qasim ya kasar jam ya faɗa cikin tafsirin sa محاسن التأويل يبقى عند آية تكلمي لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو دينكم karku ce za ku fitar da wani abu ko cikin yaƙi yaƙi za ku fita ko cikin addini wajen aiwatar da wata ibada ko sunnar da wani abu qabla an yaqdi Allahu lakum fihi wa rasuluhu tun kafin Allah da manzon sa su zartar da hukunci a kai dai idan kun ce za ku wani abu kafin Allah da manzon su ce fa taqdu bi khilafi amri Allah wa rasuli sai ba kun yi hukunci wanda ba shi Allah ke so ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke so ya iko ku kalli wannan aya ku kalli hadisin da ne maka kwalliya da shi na bayan da shi ku kalli maganar Abdullahi dan Abbas cikin sahabbai ku kalli maganar Mujahid cikin tabi'ai ko kalli maganar al-imam ibn kasir cikin tafsirin sa wajen fassara ayar wanda ka gane su da sahabbai ko tabi'ai kusan shekaru 600 tsakani ko kalli maganar Jamaluddin al-Qasimi wanda ke tsakanin su da ibn kasir din shi ma kusan shekaru 600 ko 100 din shi ma kusan shekaru 600 ko 700 tsakani ko kalli wannan abin da ke tsakanin su amma ku ga yadda maganganun suka san so zan suna bambancin gari da launin fata bai ba su canja ba duk sun tafi akan tsari daya to wannan ita ce ka'ida ta ilimi da dukkan mutumin da yake son ya tsotsi ilimi a matsautsarsa ta gari ya banfaɗe shi a makwabtaga yarariya littafin Allah hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maganganun salaf magabata na gari ya yi kuwa wannan aya da ire-irenta da abin da yake fassara ta na ingantattun hadisai karbabbu da maganganun magabata shugabanni a cikin wannan al'umma na bayyana mana a sarari cewa bai halatta ba ga wani musulmi ya zartar da hukunci cikin waɗansu hukunci ko a kai ko ga waninsa ba sai sai in ya sami hujja cikin abin da Allah ya ko manzon Allah ya ba daidai bane bai gabatar da magana ko aiki kafin Allah ko manzon su ce ba daidai bane ba ya kudurce wata aqida a cikin zuciyarsa ya rike ta a matsayin addini da zai bauta wa Allah da shi ko ya aiwatar da wata ibada ko ya zartar da wani hukunci akan mutane dole sai in ya bi haka ta hanyar hasken alqur'ani mai girma ta hanyar hasken hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci tsabagen biyayya biyayya ga Allah biyayya ga manzon sallallahu alaihi wasallam tafiya ne a bayan umarni da hannun da Allah ya yi ko manzon sallallahu alaihi wa sallam ba tare da kage ba ba tare da kirkira ba ba tare da aiki da son zuciya ko zaka zaka ba ubangiji ta'ala ya yi tsawa ga bayan sa mummunai wajen yin magana da ba su da ilimi a kai ko aikin da ba su da hujja a kai yake da kowane ɗaya daga cikin mu da zai karanta qur'ani ko a karanta masa wala taqbu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ul karka yadda ka bibiyi abin da baka da ilimi a kai malamai suka ce karka ce na sani alhalin baka sani ba karka ce na gani alhalin baka gani ba karka ce na fahimta alhalin baka gane ba karka ce na ji alhalin baka ji ba karka yadda ka zartar da wani abu wanda baka da ilimi a kansa ji da gani da zuciya dukkan ababen tambaya ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito daga Sahal ibn Sa'id al-Sa'idi Allah ya kare da gare shi manzo Allah ya man yadmalli ma baina lihiyhi wa ma baina rijlaihi azman lahu janna dukkan wanda ya tsare mun abin da ke tsakanin mukamukansa guda biyu mukamukin sama da na kasa ya tsare mun abin da ke tsakanin kafafunsa guda biyu kafar dama da ta hagu to ni kuma zan ba shi lamunin shiga aljanna duk wanda ya bani lamunin zai kiyaye abin da ke tsakanin mukamukin sama da na kasa zai kiyaye abin da ke tsakanin kafar dama da ta hagu to ni kuma na ba shi lamuni na ba shi tabbas zai samu shiga aljanna ranar kasar kiyama malamai suka ce kiyaye abin da ke tsakanin mukamukin sama da kasa shine kiyaye harfi kar ka furta magana bisa ga jahilci bisa ga son zuciya bisa ga zato bisa ga tsammani sai bisa ga hasken ilimi kar ka yi magana da Allah ya haramta maka ta bid'a ko shirka ko kafirci ko giba ko shiga cikin haƙƙin mutane ka aiwatar da hankalinka cikin abin da Allah yake so cikin abin da manzon sa yake so malamai suka ce tsare abin da ke tsakanin kafafu guda biyu shine mutum ya kiyaye farcinsa ya kiyaye gabansa babu zina babu mutakaimatin zina to idan mutum ya yi wannan ubangiji da ala zai kiyaye masa aljanna amma da Allah zai ba shi damuni game da aljanna ya yi uwa mu kalli wannan aya ta inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana al mas'ula mu kalli wannan hadisi nan man yammalli ma bayna al-yadi wa ma bayna al-layli amma lahu janna kallon da duban duba na rasuwa duba na karatu da daukar izina zai bayyana mana matsayin harshe da hadarin harshe idan mutum ya kasance yana yawan sakinsa ba tare da ya masa da zami ba ba tare da ya masa da bai bai da karnaki ba ya saki harshe a cikin addinin Allah ya faɗa abin da ya ga dama ya shigar da wanda ya so ya shigar da wanda ya so ya saki harshen harshen sa akan bayan Allah ya aibata duk wanda ya ga dama cikin abin da yake da dalili ko baya da dalili cikin abin da yake da shubha ko baya da shubha cikin abin da yake da tawili ko baya da tawili kawai ya saki harshen sa ya ta harkido wannan abin yana da mutaka ya yi uwa musulmi wata irin hamada ta karni ta kunno kai a cikin mu mun samu mabiya ta farkin kawari da mabiya ta farkin razuba ɗin shi'a irin waɗanda suke fashin kalmar kafirci akan dukkan wanda ya samu a tsarin su ya bi farkin da ba wanda suka zaba ba mun samu waɗansu matasa masu aƙidar kafirta dukkan wanda yake hukunci sarki ne a masarautarsa hakimi ne cikin hakimai ko sai man ne mazo gamban ko gwamna ne ko dan majalisa ta kasa ko ta jiha suka ce karkashin hukumar da ba ta aiwatar da dokar Allah yana daga cikin aqidar su kafin da dukkan wanda yake aiki karkashin hukumar a ma'aikatar ilimi kiwon lafiya ma'aikatar shari'a ma'aikatar kaza da tafiyo ma'aikatar ayyuka ma'aikatar tattali ma'aikatar dukkan wata ma'aikata ta hukuma da mutum ke aiki a karkashin ta suna ganin su kafiri ne tun da hukumar ba a kafa ta akan azamin Allah ya ce manzon Allah ya ce yana daga cikin aqidar su kafirta dukkan wani alƙali kafirta dukkan wani lauya a dukkan wata ƙasa da ba ta aiwatar da shari'ar musulunci yana daga cikin aqidar su haramta yin ilimin zamani yin karatun boko a kowane mataki daga cikin matakansa tun daga firamare har sakandare ballan suna ce ka je makaranta ta gaba da sakandare suna ganin ma wanda ya bada fatawar halaccin wannan to shi kansa kafiri yana daga cikin hakikar su wajen ta hijira akan dukkan wanda yake zaune a garin da ba a shari'a to ya fita bayan gari ya yanki dajin Allah da ire-iren su su yi masallaci su samar wa kansa amir su kafa gwamnati su kafa tuta su sanya wa garin daula ta musulunci su wajabta wa yin hijira zuwa garin ga dukkan wanda ba su ba wanda kuma yake yin hijirar to ya kafirka hujjojinsu wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun da ire-iren waɗannan ayoyi da makamantansu ya yan uwa dan ba da amsa game da irin wannan tunani da wannan aqida muke cewa na farko dai aiki da shari'ar Allah wajibi ne wajibi ne akan bayi ba wani musulmi guda biyu da suke sabani akan haka aiwatar da dokar Allah akan mutane abu ne da yake tilas kuma wajibi ne kowa ya amsa kiran Allah don da wannan ita ce alama ta imani shine adiresi na musulunci shine sababi na shiga aljanna inna ma kana qawlul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika hum muflihun wa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika hum faizun ubangiji yace fadin mummunai lokacin da duk aka kira su zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah dai ya musu hukunci Allah ya zartar da hukunci a tsakanin su manzon sai zartar da hukunci a tsakanin su ba su da wani faɗi ba sai su sai sami'na wa ata'na mun ji ko mun yi biyayya Allah ta irin waɗannan su ne masu rabauta Allah ta mutu su don haka matsalar aiwatar da dokar Allah a ban kasa wannan babu sabani akan wajibin ta da tilafin ta akan dukkan wanda yake riya cewa su musulmi abu na biyu ya yi uwa kafirta wanda bai yi aiki da dokar Allah ba wannan ma al'amari ne da yake bukatar a samu sharuɗa da malamai suka gindaya a samu kaucewar abin da ake kira almawane abin da yake bukatar karatu da lallabe magana billa billa abin da yake bukatar bibitar maganganun magabata magabata na cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina dan ko ba komai sun fi kowa fahimtar addini sun rayu da annabi su sahabbai shekaru goma sha uku makka da shekaru goma madina sun da yadda ya aiwatar da musulunci ko ka ce suka aiwatar tare da shi a aikace aikin su da maganganun su fassara ne na ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah bayan annabi ya bar su an samu abin da ke kira khilafatu nubuwa halifanci irin wanda aka gudanar da mulki akan tsarin annabta a shekaru 30 ana implementing din shari'ar musulunci a sai maganganun wadannan mutane su ne haske mai kore duhu wajen fahimtar menene shari'ar musulunci ba son zuciyarka ba ba gajerar fahimtar ka ba ba dakilewar kwakwalwar ka kotawa ba komawa zuwa maganganun su da suka aiwatar da shari'ar musuluncin a aikace shekaru talatin bayan annabi ya bar duniya in an haɗa da na shekarunsa shekaru ashirin da uku ga talatin hamsin da wani abu duk wannan aiwatar da shari'a ne a aikace a ce maganganun su ne mabuga na fahimtar shari'a dan saboda haka wajibi ne kafin ka kafirta mutum ka tabbatar da hujja akan dan Allah ya ce wa man yutaji rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir dukkan wanda ya saba manzon Allah bai cin shiriya ta bayyana a gare shi haka ta cewa bai cin shiriya ta bayyana a gare shi a ce mutumin da shiriyar ba ta bayyana a gare shi ba saboda jahilcinsa saboda karancin iliminsa saboda karancin bincikensa shiriyar ba ta bayyana a gare shi ba sai ya kauce mata ba don yana kinta ba sai dan ya jahilce ta wannan baya shiga cikin wannan aya amma wanda siriya ta bayyana a gare shi ya san ta ya kauce mata yana mai zabar tafarkin da ya tata wa kansa akan tafarkin Allah to wannan shine nuwallihi ma ta walla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir Allah ya ce wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ubangiji baya ambatan mutane sai musu fatattu har sai in ya bayyana musu abin da za su ji tsoronsa sun ji sun fahimta kuma suka ji jin tsoron na to sai ya ce musu fatattu amma kafin bayani ya kai gare su kafin ilimi ya isi gare su Allah ba zai ambace su suna fatattu ba hatta yubayyana lahum ma yattaqun dan adam da yin abu cikin ayyuka ya aikata aikin da mai ji zai iya kafirta idan yayi ya faɗi maganar da mai wannan magana na iya kafirta idan yayi ya kudurce aqidar da mai irin wannan aqida a cikin zuci yana iya kafirta idan ya kudurce ta amma sai ya kasance shi karan kansa bai kafirta ba imma saboda kasance wannan an tilasta shi wanda aka tilasta shi ya aikata aikin kafirci ya faɗi kalma ta kafirci to kaga wannan baka cewa ya kafirta tunda Allah ya ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha شرع بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين Allah ke dukkan wanda ya kafirta da Allah bayan imaninsa mutum ya kafirce da Allah bayan imaninsa to sakamakon karshe na ayar ya hau kansa wannan fushin Allah ya hau kansa azaba mai girma ta hau kansa amma sai Allah ya so gaskiya kafin ya kawo hukunci yace illa man ukriha sai wanda aka tilasta wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciya tana na tsara imani amma an tilasta shi ya fita kalmar kafirci ya aikata aiki na kafirci amma zuciya tana na tsara imani abinda gaban suka aiwatar zuciyarsa ba ta so to wannan bai kafarta ba ko da aikin na kafirci ko da maganar ta kafirci ولكن من شرح بالكفر صدرا ولا كوزوج da ta haka yin zabo wannan abin a matsayin aqida addini to wannan sune kudin Allah zai hauka su sune azaba mai girma za ta hauka su Allah ce zalika bi annahu mustahabbul hayat ad-dunya ala al-akhirah dan sun fifita rayuwa ta duniya akan ta lahira to kaga wanda aka tilasta shi baya zama kafiri ko da ya kama kafir na biyu mutum na iya yiwa tunaninsa ya kulle harshen sa ya furta abin da a zuci baya tunanin sa tuntuban harshe sifin da baka ba da niyya ba wannan koda ya faɗi kalmar kafirci a irin wannan yanayi baya zama kafiri dan hadisin mutumin nan da yake da dabba yana cikin sahara dabba ta tafi kuce yana gefe ya rasa da abin sun da abin sun kan dabbar ya dai ya tsammani ya zauna yana zaman jiran mutuwa dan sai ga dabbar ta gano dan saboda tsabar farin ciki da ya ganta ya rike ragamarta aka lalla kuma sai sai Allahumma anta abdi wa ana rabbuka kiti ya ubangiji kai ne bawa na ne ubangiji saboda farin ciki sai ya kuskure so yake ce Allahumma anta rabbi wa ana abduk fa akhta min siddatil faraj kuskuren nan da ya fito da baka ya fata kalmar da gashi zahiri ta kafirci ne domin duk wanda ya ce Allah Allah shine bawan shi kuma shine ubangiji to kaga ai kafirci ne to amma tun da ya fada da baka ba da niyya ba wannan baya zama kafirci haka mutum na iya faɗa kalma ta kafirci shi daga jahilci rashin sani kamar hadisin mutumin nan da ya umarni a kona gawarsa yana ganin idan an kona gawarsa Allah ba zai iya tashin sa ba kona gawarsa zai sa Allah ba zai masa azaba ba ranar tashin kiyama Allah madaukakin sarki yayi umarni da gawar ta tashi ya tambaye su me yasa kai wannan yace ya umarni din tsoron azaba karshe manzo Allah ba da labarin an gafarta uzurin da ne da yake amma wannan akida ta ce kai inkarin kudura wanda inkarin kudura kuma kafirci ne amma saboda jahilcin sa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa hadisi yana cikin bukhari da muslim riwayat abu hurairah duk da cewa uzuri da jahilci abin da yake bukatar magana billa billa wanda wannan haduwa ta yau ba zai iya daukar nauyin ba dan haka ne yayin buwa duk wanda zai zartar da hukunci akan wani cikin mutane ya ce wani kafiri to ya kamata ya da ababe guda biyu da ya kamata ya yi suna da su kowanne yana da hadari game da su abu na farko kar ya je ya fada cikin yi wa Allah kariya yi wa Allah kariya cikin hukuncin yan hukuncin ba kafirci bane kace kafirci yi wa Allah kariya cikin wanda kace ba da hukuncin in mutumin ba kafiri bane kace kace masa kafiri kai kariya iri biyu kariya wajen hukunci kariya wajen al-mahkumu alayhi to kaga wannan abin da ya kamata mutum ya kiyaye ne domin Allah ya ce waɗanda suke kirkirar ƙarya sune waɗanda ba su imani da Allah inna ma yarka inna ma yarka kadban ladina la yu'minuna bi ayati Allah wanda ba su imani da ayoyin Allah ba su suke kirkirar ƙarya game da hukuncin Allah suke kirkirar ƙarya cikin addinin Allah kaga na tabbatar zaka ci tsoron fadawa cikin wannan abu na biyu ka ji tsoron fadawa cikin abin da zaka nemi dan uwanka domin manzo Allah ya ce dukkan wanda yake dan uwansa kafiri idan kalmar ta je ta ji sauran sauka akan su da dawo kan kai da kamar da ka fada ka kai ne ka zama kafiri a sai ya zama dole kenan mutum ya kiyaye yaya zan yi tabbatar da hukunci akan wani sannan ya yan uwa waɗannan ayoyi guda uku wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun galibin su mukan dauki karshen ne inda shi muke so mu ji ko in ce su masu hujja da su suka rike karshen ne inda suke so su ji inda zaka ce karanto mun ayoyin a jere kowace daga farkon ta kafin ka jefa ulai kamar kafirun kafin ka jefa ulai kamar zalimun kafin ka jefa ulai kamar fasiqun kila ba zai iya kawo su amma ya rike daidai waɗannan gaba da yake so ya amfani da ita ta zanto kwari da bakan harbin sa ga dukkan wanda ya saba wa aqidarsa ta zanto maki da zai jefi dukkan wanda ya saba wa tsarin sai kasance wanda mun koyi iyaye baya bibitar abin da yake kafin ayoyi waɗannan ayoyi guda uku da suke bin juna cikin suratul ma'ida malamai sun yi sabani a kansu shin fa ulaika humul kafiruna fa ulaika humuz zalimuna fa ulaika humul fasiqun sifofin nan gaba daya suna magana ne akan jinsin mutane daya ko kuma alkafiruna daban azzalimuna daban alfasiquna daban duk inda zaka ji maganganun ba da malaman tafsiri guda biyu akwai wanda suke daukan cewa ayar tana magana ne akan jinsin mutane guda daya su ne kafirai din su ne zalimai din su ne fasikai domin wanda ya hukunci ba da hukuncin Allah ba ya zama kafir to kuma zalunci kuma kafirci ne tunda Allah ya ce wal kafirun hum zalimun fasikanci ma kuma kafirci ne tunda Allah ya ce wa man ladina fataku bima wa hum nar fataku bima ana kafaru fa fatak an amr rabbih shine ubangiji ta ala ce illa iblis aba wa takbara wa kana min al kafirin kana min al kafirin yani fa fatak an amr rabbih ka ga zama dai kenan kafirci ne haka wajen zama da mutasiri ne waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a hukuncin yana canjawa akwai lokacin da mutum zai hukunci ba da dokar Allah ba ya zama kafiri akwai lokacin da zai zama azzalimi akwai lokacin da zai zama fasik hukunci hukuncin suna canjawa ne da canjawar kimar yin hukunci din karaka shine wa a wani yanayi ya hukuncin dan ya zama kafiri ko ya zama fasiki ko ya zama azzalimi ga maganganun su suka ce idan mutum ya kudurta cewa dokan nan da ba ta Allah ba ya halatta a aikin kalmar ya halatta a aiki da ita kawai idan mutum ya kudurce wannan abinci to ya zama kafin domin dukkan dokar da ba ta Allah ba ka ce halal ne yin aiki da ita to wannan kafin dan Allah sai afa hukumul jahili yake bugo hukuncin jahiliya mutane ke nema hukuncin jahiliya shine dukkan hukuncin da ba na Allah ba ya zama hukuncin jahiliya sawa'un an yi shi a da ko a yau ko za a yi shi gobe da jibi sunan sa hukumul jahiliya matukar bai sami abubuwa cikin ayoyin alqur'ani ko hadisi da ke ba na biyu idan mutum ya kudurce a cikin zuciyarsa hukuncin ka da ba da ba na Allah din ba sai dai yake da na Allah ba wanda ya kone da haka kana da zaki ko kai wannan ko kai wannan duk dai in ga dama kai aiki da kuntu in ga dama kai aiki da alqur'ani matsayin su daya wanda duk ya kudurce wannan a cikin zuciyarsa ko shakka babu ya kafirta na uku idan mutum ya kudurce cewa hukuncin nan da ba na Allah ba dokan nan da ba ta Allah ba ta fi ta Allah dacewa saboda zamanin da ake ciki bai dace da ayoyin alkur'ani da hadisi ba ta tsara wa suka yi tunani shine ya dace da mutane dokar Allah ta zama doka irin ta yan mazan jiya ba ta dace da yau ba ballan sana gobe da jibi dukkan mutumin da ya kudurta wanda a cikin zuciyarsa ya gaba to kaga wannan sune halaye guda uku da suke sa mutum ya yi aiki da ba dokar Allah ba kuma ya zanto ya gaba ayar fa ulaika humul kafirun tana magana akan waɗannan nau'ika ne na mutane daga nan sai maulai kan zalimi yau da mutum ke zama a zalimi malamai suka ce idan mutum ya kudurce a cikin birnin zuciyarsa cewa dokar Allah ta fi kowace irin doka kyau dokar Allah ta fi kowace doka amfani hukunce hukuncen Allah shari'ar Allah su suka fi dacewa da kowane gari da kowace ƙasa amma kai sai ya aiki da hukuncin da ba na Allah da ba in ma dan iya ga wanda zai wa hukuncin son zuciya ya dauke shi yayi masa hukunci da ba na Allah ba tun ne na kirsa to wannan ya zama azzalimi ya zama mai aiki na kabila daga cikin gaba ba za ka ce ya kafa ba in ce yana kudurin yana kudurin da kimar dokar Allah a cikin zuciyarsa sama da dokar da ya yi a nan ya zo mummuni mai zurbi mummuni mai sabo sawa'un alkali ne shi lauya ne shi gwamna ne shi sarki ne shugaban kasa ne minista ne magidanci ne mai unguwa ne dagaci ne ko ma wane ne tun da ya kudurta hukuncin Allah shi ne mafi kifi a cikin zuciyarsa amma kan zuciyarsa zai sa ya yi wannan to anan ya zama asali yau kuma yake zama fasiki suka ce mutumin da ya kudurce cewa dokar Allah ita tafi shari'ar Allah ita ce mafi dacewa a shari'ar Allah ita ce mafi dacewa a shar'antu bayi da ita ai mutu hukunci da ita amma saboda karɓar rashawa sai ya aiki da kishiyar dokar Allah dan ya karɓar rashawa saboda maslahar sa a zuciya za ka tambaye shi wata doka ta ce sai ta Allah to wannan ya zama fasiki wannan ya zama azzalimi wannan kuma ya zama fasiki to kaga dukkan su azzalimi din da fasiki din wato kenan ba su zama kafirai ba waɗannan maganganu su da mutum zai iya fahimta idan ya duba littattafai na tafsir tafsirin ibn kasir tafsirin al-jami' da ahkam al-qur'an da imam al-qurtubi tafsirin muhasib at-ta'wil da malikin al-fatimi da sauran tafsirai na ahlus sunna wal jama'a ta hanyar haka da ake fahimtar nassoci na shari'a ba ta san zuciya ba dan haka aqidar kafirta wanda suke aikin gwamnati ko wanda suke karatun boko ko waɗanda suke wato ainihin masu mulki haka kawai ba tare da rarrabewa irin wannan rarrabewar da suke akan hasken ilimi ba aqida ce mummuna ta samo asali tun kala kale daga khawarij khawarij waɗanda suke kafirta mutum da yayi aikin zunubi kawai suke shi kafiri ne kuma zai dawo a cikin wata jahannama ta samo asali daga wani bangare na shi'anci wanda su khiyar umma ma suka kafirta su ne sahabbai to wanda ya kafirta sahabi kam ai wanda ba sahabi wani babu ulama ya karbi kalmar kafirci a hannunsa da ka duk wanda yake wannan yana raya irin wannan san matattun aqidu ne waɗanda ba mai raya su sai mai sanya ta farki irin nan ubangiji ta ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu jikon bisa ya nuna mana ƙarya ya ba mu jikon kauce mata allahumma hayyi lana min amrina rashada allahumma hayyi lana min amrina rashada allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah ولا تجعله ملتبسا علينا فنذل يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم